ko muna aiki da abin da Allah ya ce mun san Allah ko muna aiki da abin da manzon Allah ya ce to shi yasa mu duk abin da muke wa al'umma muke nuna al'umma shi fa duje ne da ake gani mutum ne mai tsoron Allah mai kwarjini ne tsoron Allah kuma babu duje idan kana neman mutumin da yake da capacity da loyalty in ka in ka samu mai gida mai gida na Alhaji Kabla Umar an gama makana kullun abin da muke ga yan kwankwasiya kullun a cikin dimuwa da tashin hankali suke yau ga wannan gwamnatin ta kan toma abba gida gida ya ke mai da hankali ya taimaki al'umma ya ba al'umma cikin tashin hankali maimakon ka mai da hankali ka raya bukatan al'umma ka taimaki kano ka taimaki al'umma kano amma ka tsaya kana abubuwan da baki ɗaya ba shi aka sa kai ba yanzu wannan tura ɗaliban da kai ƙasashen waje abinci gaba ne wannan yan hizaba da ake tura ke kama bayan Allah wani abu ne daidai wallahi da dani a cikin aka kama billahi la ilaha illa mutum ya gane ba shi da wai amma fa a dawo maganar da kake gwamnatin ku ta baya ita ba ta wannan abin da ita wannan gwamnatin ta yi a kwana ɗari ba musamman tura ɗalibai eh, wato makaranta ƙasashen waje. Billahi lazi la ilaha illa wa ka ce na bawa abba gida gida maki tun da ya au kujerar gwamnatin Kano 0.0 idan ma akwai ma abin ma da ya wuce zero zan ɗauko in maka ma abba. Ina auren zaurawa da ake. Wannan na gaya maka wannan zancen banza ne shamuwa da san ɗan kamun kada mu wannan duk abin a wuce wani abin ka zo ka mai da hankali ka taimaki al'umma. ka zo ka mai da hankali ka rage zakata al'umma shi baba ganduja ina mai tabbatar muku ɗan kwankwasiya shi ba baba ganduja yanzu fa Allah ya daga sa duk burin dan kwankwasiya yau idan mai jima da tabula umar gambiza shi shekara takwas ya wulakanta a kama sa a tore sa duk wani abu na cigaba ya daina samu to Allah dake Allah ne Allah gatan baba ganduje ne Allah zuciya yake aiki Allah duba zuciyar baba ganduje a tsaftace take da su da ƙauna Allah subhanahu wa ta'ala babu fasadi shi yasa Allah ke ta daraja baba ganduje yau sannan kuma abin da muke kagewa wannan tantoma duk abin da zaka yi ka tsaya ka taimaki mutane ka taimaki mabiyanka domin ina mai tabbatar maka ko kana kuka ko kana dariya billahi la ilaha illa huwa da su isu gawuna shi zai zama zababben gwamnati a Kano zai tsatsan gwamnati a Kano kuma idan aka aka kori wannan shari'a aka kwace da kanika idan an ci tare ka ni zan ɗauki nauyi zan biya maka kuɗin wannan taron. Al'ummar jihar Kano fa sun ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu abubuwan da aka yi masu dama kuma ga an yi masa alƙawari kuma sun gani a ƙasa. Billahi la ila ila duk wanda ya zo na yi ba maka wani gwamnatin abba ni a yadda nake kallon mutum bai san me yake yi ba amma in dai kana aiki da hankali da ilimi babu ta inda aka ba abba gida gida maki. Ni na gaya maka idan fa ka ce bana ba abba gida gida maki akan wannan wallahi 0.0 zan bashi. wallahi babu wani abu ne na ci gaba abu guda ɗaya na alheri da tun da ya wala ban gan ba ni dai da ido na ban gani ba wasu fa suna cewa ma fa gaba ɗaya a arewa a gwamnonin arewa ya zama zakaran gwajin dafi wallahi billahi lazi kaf arewacin Najeriya ba inda muka samu gwamnan da bai san daraja dan adam ba gwamnan da ba shi da gugu ya taimaki al'umma ba billahi lazi irin wani abu gida gida ina ne tabbata maka yau in da a ce ɗan Kaduna ya su ba mu malam kwamar Uba Sani da zai mulke mu ba su abba gida gida billahi lazi da ba haka ba duk adawa ina gaya maka ba inda aka samu gwamna mai tsoron Allah mai zuciya da babu munafunci wanda kullum ya sa al'ummarsa a gabansa kullum yake cewa ummati ummati ummati ummati irin mai gina kwamar da malam Uba Sani malam magajin malam gwamnati a Kaduna ina mai tabbata maka mu wannan abun dole ne mu zo mu haska mutane cewa wannan gwamnatin ta kwankwasiya ba gwamnati ce wacce kamata a zo a bi ta ba kuma wa'annan kwamishiyoyin da aka zo aka nannaɗa ya kamata duk abin da kawai samu ku riƙe su don don ku taimaki ɗan jam'iyya ku sami jari ku kafa kanku kafin kotu ta zo ta kore ku sannan masu bawa gwamna shawara da mataimaka na musamman ga gwamna da md da dadatoci na hukumomin gwamnati duk abubuwan da kuke samu a nan gwamnati ku riƙe su don kar ku sake ku taimaki yan jam'iyya kar ku sake ku taimaki kowa ku kama jari ku kama yin aikin yi domin kafin kotu ta zo ta kore ku domin ina mai tabbatar da al'umma cewa gawuna shi ne zai zo kori talaucin da al'umma suke fama da shi a jihar Kano duk arewacin Najeriya ba inda ake fama da talauci da tashin hankali irin jihar Kano kuma idan ba Allah ne ka odar ta Nasir Isu Gawuna ba wanda shine maganin wannan talaucin billahi lazi ina ga haka zamu dawoma a cikin wannan tsarin dan haka muna ƙara gawa mutane cewa ku kwantar da hankalinku mai girma da tabula umar ganduje iya tare da ku kuma mai girma da tabula umar ganduje na kewar ku kuma mai girma da tabula umar ganduje ya ce mu biya muku cewa zai shigo jihar Kano da zarar kotu ta tabbatar da mai da da nasu isu gauna za su shigo tare a zo a taimaki al'umma a yi wa Kano lale marhaba yau duk ina gaya maka yan jihar Kano suna ta kuka suna ta iyo suna cewa da'o da'o da'o da'o baba ganduje baba ganduje bawan Allah baba ganduje mutumin arziki baba ganduje wanda baya saban Allah baba ganduje wanda kulli ya sa Allah a gabansa baba ganduje wanda ba shi da abu ba shi da abun faɗi idan da Allah subhanahu wataala. Dawo me sakonka na ƙarshe? Saƙona na ƙarshe ina kira ga dukkanin wato ainihin wa'annan 'yan kwankwasiya ku kwantar da hankalinku ina mai tabbatar muku ko ku tashi ko ku tashi da hankalinku ko ku kwantar da hankalinku Dr. Nasir Isu Gawure zai zo mulki jihar Kano za a taimaki al'umma a raya zukatan al'umma a jikin al'umma tunda wannan gwamnatin ta abba gida gida gwamnatin da ba ta da wata manufa gwamnatin da ta zo ba da niyyar ta taimaki al'umma za aka ba gwamnatin da ta zo ta rusa dukkanin abubuwan alheri da mai jima daga abdullahi umar zai yi to lokaci ya yi gawuna zai zo ka mulki za a kano Allah ubangiji ka taimaki gawuna